Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 19 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba ya kuma makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa 'yan gudun hijirar Kamaru da suka guje wa tashin hankalin yankin 'yan awarin kasar da suke zaune a Najeriya yanzu sun kai dubu talatin. bayan haka muna ɗauke da shirin da rashin ta yi shirin nan da ke nazari akan tattalin arziki a najeriya da ma sauran kasashen duniya sai kuma sakonni da kuke bar mana a bisa na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu shugaban amurka donald trump ya nuna cewa mai yiwuwa ne ba zai je da kansa domin amsa tambayoyin kwamitin bincike na musamman da robert mueller ke jagoranta da ya shafi alakar ofishin yakin neman zabensa a shekara ta 2016 da rasha ba yana mai cewa amsar tambayoyin da kwamitin binciken ya yi masa da zai bayar a rubuce za a kasance bayani na karshe da zai yi trump ya shaidawa chris wallace a shirin tashar talabijin ta fox jiya lahadi cewa ya ba da amsoshi gamsassu kwanan nan ga tambayoyin da bai ma kamata a yi masa ba ya kuma ce mai yiwuwa ne wannan ne zai kasance na ƙarshe a hira da aka yi da shi ranar juma'a a fadar white house da aka yaya ta jiya lahadi trump ya ce lauyoyinsa suna amsa jerin tambayoyin na mula amma suna rubuta abin da yake gaya musu ne kuma wannan ba wata matsala ba ce a 'yan kwanakin nan ake kyautata zaton lauyoyin trump za su gabatar da amsoshin tambayoyi a rubuce ko da yake babban lauyansa Rudy Giuliani ya faɗa makon da ya gabata cewa waɗansu tambayoyin sun fi waɗansu matsala a gare su. Giuliani ya bayyana waɗansu tambayoyin da cewa ba su da amfani yayin da yake cewa waɗansu ma an yi ne da gangan domin a ɗana masu tarko. Gwamnan jihar California ya bayyana kwarin gwiwa cewa shugaba Donald Trump zai taimaka wa jihar yayin da take fama da wutar daji mafi muni a tarihin jihar. kwana guda bayan ziyarar da trump ya kai california gwamnan dan jam'iyyar democrat jerry brown ya ce shugaban kasa yana tare da su ya kuma yi alkawalin ci gaba da taimakawa a hirar da tashar talabijin ta cbs ta yi da shi a wani shiri da ake kira face the nation brown ya kuma faɗa wata hira da aka yi da shi jiya cewa wutar dajin da ta tashi a jihar california za ta sa masu shakkun batun sauyin yanayi su sake tunani cikin shekaru masu zuwa. shugaba trump ya kai ziyara ne a california ranar asabar domin gane wa idan sa irin barnar da wutar dajin ta yi to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dan takarar jam'iyyar Republican Rick Scott ya lashe zaben majalisar dattijai a jihar Florida ya doke dan jam'iyyar Democrat Bill Nelson da ke rike da kujerar abin da ya kawo ƙarshen bakaken maganganu da ƙararraki da kuma tsirawa juna hannu. Scott wanda shine gwamnan jihar Florida mai ci yanzu da ya wuce Nelson abokin takararsa da kuri'u dubu goma bayan sake kirga kuri'un da hannu ya faɗa jiya cewa abokin hamayyar tasa ya rungumi kaddara cikin mutunci. Ana kyautata zaton jami'an hukumar zaɓe na jihar za su tabbatar da sakamakon zaben gobe talata. shugaba Donald Trump ya aika da saƙon taya murna a shafinsa na Twitter ya ce Scott ya nuna bajinta yayin yakin neman zaɓe ya kuma yi nasara. Mai yiwuwa ne Nelson ya yi ritaya daga siyasa wanda ya rike kujerar majalisar dattijan daga jihar Florida tun shekara ta dubu biyu bayan da ya shafe shekaru goma sha biyu a majalisar wakilai. daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ce an yi mashi cikakken bayani akan wani faifai da aka naɗa na yadda aka kashe ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul watan da ya gabata sai dai ba shi da sha'awar sauraro sabili da irin munin abin da ake ji a ciki murya ce ta baka wahala ba shi da daɗin ji ko kaɗan bisa ga cewa trump a hirar da tashar talabijin ta fox ta yi da shi ranar juma'a da aka yayata jiya lahadi Trump ya ce abu ne mai matukata da hankali, ƙeta ce matuƙa da hankali ba zai iya ɗauka ba. Trump ya faɗa ranar Asabar cewa gwamnati za ta fitar da sakamakon binciken ta gobe talata dangane da kisan da aka yi wa kashoyi ranar biyu ga watan Oktoba. ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ce kawo yanzu ba tsaye da matsaya ba ko da yake waɗansu kafofin watsa labaran na Amurka sun ba da rahoto cewa Hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta ce binciken ta ya tabbatar yarima Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ne ya bayar da umarnin kisan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijirar Kamaru da suka arce daga gidajensu domin gujewa tashin hankalin masu fafutukar yankin a aware 'yan Ingilishin ƙasar wanda yanzu suke zaune a Najeriya yanzu yawansu ya kai dubu talatin. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Kamar yadda alƙaluman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ke nunawa, kawo yanzu 'yan gudun hijiran kasar kamar da tashi tashi hankula da ke da nasaba da batun 'yan aware ke ma tilasta a gudu suna barin garuruwan su sun ta sama dubu talatin yanzu haka akasarin waɗannan 'yan gudun hijira na zaman dishan ajiyan akwa ibon cross river benue da kuma jihar taraba wanda akasarin su mata ne da kananan yara wasu 'yan gudun hijira sun bai na halin da suke ciki da abin tausayawa. Maimuna da tiga tiga tim ɓe camaru gudun hijira wari taymi min ɗon nder saare am nden ɓe wari ɓe bukkinin ɓe sankitinin ɓe mbardani min familiji allah kadi ya tsiratar da mu mun ga tasko domin ku an kashe maza da mata wasu da kefa suka tsira ai kun ga halin da muke ciki yanzu a Najeriya mun gudu mun bar dukiyar mu muna cikin mawuyacin hali a yanzu a cewar waɗannan yan gudun hijira da suka tsallako ta yankin Mambila min don dogga ko min nyama min gala ko min borno min gala to min bala min gala wannan hali da waɗannan yan gudun hijira ke ciki a yanzu ya kwata da hankulan hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR da kuma kungiyoyin fafutuka irin su Progressive Mind for Development Initiative PDMI ta kace Kwamar Abubakar abdulsalam da ke zama shugaban kungiyar ta pdmi a najeriya ya kuwa bukaci gwamnatin najeriya nema da ta kai dauki a mun saba ganin yadda kasashe da suka ci gaba suke yi duk sa'ilin da wasu mutane suka samu wani masifa ya shigo da kansu kamar yanzu kwanan nan muna gani abin da ke faruwa a amurka mutane da suka gudu zuwa neman shiga cikin amurka dububunan ɗaruka to kaga waɗannan amurka bata jira sai wata ƙasa ta zo ta bata gudumawa ta ɗauki mataki ba na farko tukuna ta ce a tantance su ne domin saboda gudun ta ta'addanci da wasu abubuwa sannan kuma su ba su kulawa to saboda haka abinda da nake kira gwamnatin kamaru za ta taimaka ai mu kanmu najeriya akwai mutane mu buna a kasan kamaru kamaru bata jira sai mun kai musu dauki su taimaka musu ba to a sai kazalika ya kamata gwamnatin najeriya ta dauki mataki kan irin waɗannan mutane kuma daga ina ne ta ba su duk wani abun da kulawa ya bukata ba su kulawa kafin in ya so a nemi kuma mataki na gwamnatin kasashen da suka fito za su yi akai to wai ko hanya hukumomin najeriya na sane da halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu imam abba nigarki shine ko jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya nema ya ce an suna sane kuma tuni masu ka ma daukan mataki. mun samu dai rafon daga hukumar bada agajin gaggawa ta jihar taraba sun rubuto sun sanar da mu mu ma kuma mun rubuta mun aika can headquarters namu na abuja muna jiran umarnin da za su bamu ko mu je mu tantance ko kuma daukin za a kai musu muna jiran umarni daga headquarters na muna Abuja. Man kawo yanzu kuna da alƙaluman waɗannan 'yan gudun hijira na Taraba da suka ƙetare Kamaru? Eh, alƙaluma sai dai wanda hukumar ba ta adadin gaggawa ta jiha suka rubuta a rahoton nasu wanda muka tura eh, can headquarters namu Abuja kamar yadda na gaya maka. Amma mu ba mu je mun tantance su ba akan kan mu hukumar ba ta adadin gaggawa ta kasa Sai dai alƙaluman da su jihar Taraba suka aiko a cikin rahoton mun tura Abuja muna jiran umarni kamar da gama. Koma da menene yanzu ko an zura ido a garin taimakon da gwamnatin Taraba da kuma na Najeriya za su yi waɗannan 'yan gudun hijira. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Duka ba wannan a cikin yanci kyamar juna da yawan gore a Afirka akwai su tsibi tare da kwafar zuwa. Tumadalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke bisa inji. madalla da fata an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba amma ba bisa ba kana a mai ka yanda ka kuɗinka wuya ka sami kuɗin to je ka kashe su da hanya Masu saurari Assalamu alaikum. Yau shirin zai kawo muku kashi na uku na tattaunawar mu da masana akan batutuwan da suka shafi shirye-shiryen ba da tallafin dogaro da kai da gwamnatoci kan bujiro da su da ma cibiyoyi masu zaman kansu domin samar da ayyukan yi ga jama'a da nufin kawar da talauci da fatara a tsakanin al'ummominsu. Har yanzu muna tare da bakin namu wato Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki da kuma Kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo darakta a cibiyar koda da matasa fasahar sana'o'i ta sana abacha da ke kano najeriya Bacin rashin cikakken tsarin bibiyar aiwatar da shirye-shiryen dogaro da kai da gwamnatoci kan yi, musamman a ƙasashe da basu cimma mizanin ci gaba ba irin su Najeriya. na daga cikin kalubalen da ke mayar da hannun agogo baya wajen samun nasarar da aka sanya a gaba sai dai masu bincike da bibiyar al'amura a wannan fanni sun ce hakan na da alaƙa da rashin samar da sahihin daftari da zai zama jagora ga masu aiwatar da irin waɗannan tsare-tsare kamar yadda kwamar Yahaya Aibu Ungogo ya yi ƙarin bayani a ci gaban tattaunawa game da wannan maudu'i. Wani daftari da aka yi tsari na bibiya ina jin tun da aka fara ma ba a yi shi ba sai kwanan nan watan wani modus na monitoring and evaluation da za a yi na project din abubuwa da suka shafar ka kasa nan kwana-kwanan na aka zo aka yi shi kuma kwana-kwanan na ma ina ganin gaba daya a shekarun da Najeriya take Najeriya tun na fara lokacin da aka fara wannan har ka samar da ayyukan yi ko kuma dogaro da kai dinnan sai a bana shekara ta dubu daga shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai zuwa shekara ta dubu da goma sha takwas aka kirawo dukkan masu ruwa da tsaki akan samar da aikin yi domin a samu wata hanya guda ɗaya da za a rinka irin har koyarwar ma har horarwar ma har bibiyar wanda da yawa daga ciki har yanzu ma document ɗin ba su gan shi ba so kwanan nan aka ba dadewa aka ɗan tattara masana suka ɗan fitar da abin da ya kamata su fitar wanda shi ma ɗin ba wai kowa da kowa aka kirawo ba iyakacin wanda suka samu kawai aka zo aka yi aka fitar da shi wanda wannan shine fa mataki ma na farko da aka fari abin yana da wahala sannan dukkan hukumomi da za su samar da wannan yanayin kusan a rubuce suke sai ka ba aikace ba ba aikace ba suke ya za ka samar da aikin yi ba cikakken wutar lantarki sannan ya za ka samar da aikin yi misali ya kamata a ce dukkan garuruwan karkara sun shigo cikin harkar nan muna da filayen noma da yawan gaske wanda ita ce mu muke ganin yanzu hanya mafita akwai arziki mai yawa mai dimbin yawa akwai aikin yi mai dimbin yawa a cikin harkar gona harkar noma wanda in za a yi amfani da wannan ita kadai ya isa ta ba da aikin yi kashi saba'in bisa ɗari na waɗanda ba su da aikin a halin yanzu kuma sannan zai tallafi tattalin arzikin ƙasar nan ba ƙarami ba. Malam Habib wai me yasa ne aikace-aikacen da ake da tsare-tsare na samar da ayyukan yin dogaro da kai ba sa wani tasiri kamar yadda shi eh, ya haya ya faɗa cewa kawai ana yi ne sai wani abu ya faru a ce za a zo a yi to amma duk da haka su hukumomin nan na kasashen ƙetare sukan shigowa su ci gaba da abin da ka kira shi aikin jin kai yayin da a wani lokaci ma dama ana zargin masu kansu gwamnatocin da zama akan irin waɗannan kuɗaɗe. ai mafi yawa idan ƙasashen waje akwai aikin da yake na jin kai wanda su kansu rashin yadda da gwamnatoci yakan sa su ware kuɗin jin kai cewa sun san mafi yawa kuɗaɗen gaba ɗaya da suka bayar na gwamnati ba dole ije ƙasa ba saboda haka idan suna son su taɓa rayuwar na ƙasa wanda su ma suna da wata bukata to sun gwammace su taho misali idan suna so su ba da agajin gaggawa a aikin noma za su fitar da irin aikin noman da suke so irin shukar da suke so ko shinkafa ko masara ko waye su ba da tallafi akan wannan wajen ɗaya daga cikin dalilin da zai sa su bayar kai a wajen ka fita daga talauci ne su kuma hanya ce ta samun wani sinadari da suke nema daga kasashensu misali za ka ga sun zo sun tallafa masu noman zoɓarodo ko masu noman gero wanda kuma in aka yi za su kafa ƙungiyoyin da za su siya saboda haka tallafin ai bangare biyu ne ba za su gaji ba saboda idan kasar ita ba ta tallafa an gyara wannan ba su sun san kasar tana da damar da za su iya samun waɗansu bukatunsu daga hannun talakawan saboda haka su karfafa rayuwar talakawan domin su noma abin da su za su zo su siya su kai wa nasu masana'antun domin su karfafa rayuwar tasu masana'antun da mutanensu saboda haka wani tallafin yana zuwa ne domin idan suka karfafa rayuwarka suka tallafa tattalin arzikinka ka sana'antar da abin da su mafi yawa suna zaɓa area da suke so idan ka sana'antar su ma suna da bukata saboda haka da suna da bukatar za su siya daga wajenka wannan zai sa ba za su gaji ba ɗaya kenan na biyu kuma akwai saboda siyasar duniya ko da suna bayowa ba sa ganin abin da suke so za su ci gaba da bayowa saboda ta wannan ne za su mallaki hankali da tunani da siyasa ta kasar da suke kawo wannan agaji su kuma manyan kasashe na duniya kullum ju so suke su juya su ga cewa sun mallaki kasashe masu tasowa da dalili na siyasa da dalilin tattalin arziki dalilin siyasa shine su zama su ne masu faɗa a ji a wa'annan kasashe dalilin tattalin arziki ya zama na cewa za su samu abin da ake kira sinadari ko raw materials daga waɗannan ƙasashe sannan in suka sana'antar suka wa suka samu wa masana'antunsu kayan da za su sana'antar su kuma bai da kayan nan su dawo da su su zama shine kasuwa su kasashen da suke neman ah, oh. dogara mm. wanda ake kira raw material producing area and market for the finished product saboda haka kasashen da basu ci gaba ba suna suke yi musu wannan abin guda biyu su zama kasuwarsu ta sai da kayayyakin da suka sana'antar sannan su zama kasuwarsu ta nemo sinadarin da za su kai wa ma'aikatunsu su sarrafa domin mutanen su samu aikin yi sannan su haɓaka nasu tattalin arzikin sannan kuma su siyar saboda haka ba za su gaji da bawa waɗannan kasashen taimako ba saboda wannan taimako na tattalin arziki da kuma siyasar duniya su rike su Ajiya wai waɗannan hukumomi da suke zuwa ko ƙungiyoyi na ƙasashen ƙetare don su cimma waɗannan muradu guda biyu da shi eh, Mal ya faɗa. Suna biyo ta hannunku misali cibiyoyi irin naku ko kuma a kawai ku kuna hulɗa ne da gwamnatoci da sauran 'yan siyasa? Eh, suna biyowa ta cibiyoyi irin namu da yawa daga cikin sukan zo ta kai tsaye ko kuma ta wata siga. Kuma kamar yadda ke faɗa ai sometimes suna yi ne ba don su taimaki kowa ba domin su taimaki kansu misali akwai wanda ke gan cewar karar eh, sun fara fitowa ma suna cewa mewa ne kuna tunanin cewa muna zuwa da wasu sigogi daban ko kuma me abin da ake kira da wani hidin abu mm. ya ce ko ba wannan bane hidden domin mu hana mutanen ku zuwa kwarara gurin mu wajen desperate journey da ake cewa auren baki auren baki in ka dakatar da mutane daga nan ka ba su abin da za su yi ba abin da mutum zai ji can yayi suna ganin cewa rashin abubuwan da sasi su a nan shi yake kai su to yana ɗaya daga cikin irin wannan abubuwan da yasa suke zuwa suke kwararowa domin ban ga dalilin da za a taimaki ƙasar da a cikin shekara goma sha biyar ta barnatar da naira dala biliyan ɗari biyar dala biliyan ɗari biyar za ta inganta rayuwar europe cup to waye zai taimake ka ya taimake ka don me kai tsaye ko wani abu sai dai kawai dai a yi domin a san cewar ana yi amma misali in har da gaske ake in ka ɗau naira biliyan ɗari biyar. ka sa ta a cikin kasafin kuɗi na shekara kuma a samar da hukumomin da ya kamata a samu musu da waɗannan kuɗaɗen nan a basu kuɗaɗen nan sannan a samu cibiyoyin da ya kamata musamman ma cibiyoyin da suke irin wannan horarwar a haɗu da su a tsara yadda za a yi a fita daga cikin wannan wannan hali da muke cikin rashin aikin yi a samar da dogaro da kai ga matasan nan sannan a ɗauki dukkan masana wanda suke da masana ne a cikin harkar bibiya a sasu a cikin wannan tsarin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba wani abu ne mafi akasarin ayyukan samar da aikin yi a ƙasar nan ba sa fice wata uku horarwar a cikin wata uku za ka iya horar da mutane akan abubuwa da dama kuma za ka iya samun sakamako na wannan abin da zaka yi a cikin wata takwas saboda mun gwargwada mun gani da yawan gaske ina misali kwanan nan wata yarinya na um, zan baka misali a cikin wata uku ninkin kyauke ta koya ɗan kanuwar yarinya ce 2017 ta gama secondary school ɗanta ba ta da aikin yi ta zo ta koyi ɗinkin keke lokacin da ta zo ko taka keke ba ta iya ba a cikin wata uku ta koyi taka keke bayan ta gama aka tura ta a tashimin a cikin wata uku inda za ta je ta sake samun horo a cikin wata uku nan bayan ta gama aka ba ta naira dubu goma da keke ɗaya da sauran kayayyakin aiki amma abin da zai baka mamaki yau bai fi kwana goma sha hudu ba mahaifiyarta yarinya ce yar jihar kushinci ce a nan kano take zaune mahaifiyarta ta zo tana ganin tana cewa ta zo ta godiya yarta ta biya wa kannanta kudin makaranta na wannan tamu kannanta kwaya biyu saboda da wannan dubu goma ta fara sai ta dau waya shi take yi dan kankanin abu ne sai take yi dozin dozin tana siyarwa saboda haka kaga kenan dududu abubuwan ina gaya ma wata takwas gashi ba ma ita kanta ba hatta talaka ta talaka iyayenta Masu saurare karshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan. Yanzu a madadin bakin namu wato Dr. Lawan Habibu Yahaya masanin tattalin arziki da kuma kamar Yahaya Shu'aibu darakta a cibiyar ko da matasa fasahar sana'o'i ta sana Abacha da ke Kano, Najeriya. Kana da kuma waɗanda suka taimaka a sashen Hausa na muryar Amurka har ma shirin ya samu nasara. Ni Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Najeriya. fara sharhin jaridar ne da jaridar The Punch, jarida kuma da turai to kasar Amurka da kungiyar tarayyar Turai da sauran kasashen yammacin Turai na kira ga 'yan siyasar Najeriya da su gudanar da siyasa ba da gaba ba da yadda aka kaddamar da yakin neman zaɓe a Lahadin nan. A wata wasiƙa da kungiyar tarayyar Turai da kasar Amurka da sauran kasashen yammacin Turai kawayen Najeriya suka rattaba wa hannu a ranar Lahadin nan sun yi kira ga 'yan siyasa da tabbatar sun kaucewa zubar da jini da kuma kalamai na batanci da zai haifar da kace na ce ko fadace-fadace a kasar yayin da najeriya ke tunkarar zaben shekara ta 2019 kasashen da suka rarta banu a wannan wasiƙa dai sun hada da faransa da jamus da ingila da kasar amurka da australia da austria da bulgaria da canada da denmark sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar kuma da ta cewa yanzu haka dai jam'iyyar apc ne ta samu nasara akan jam'iyyar pdp da kuma sauran jam'iyyu biyu a zaben cike gurbi da aka gudanar a jihohin kwara katsina da kuma jihar bauchi na 'yan majalisar wakilai jaridar premium time ta ruwaito honorable rahim olawi na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben 'yan majalisar wakilai da aka gudanar a jihar kwara yayin da kuma jam'iyyar apc har ila yau ta samu nasara a zaben da aka gudanar a jihar katsina a jihar katsina dai an bayyana abubakar kusada na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya samu nasara na cike gurbin dan majalisar wakilai da ke wakiltar kan ke kusada da kuma ingawa sai kuma jaridar banga jaridar da ta rawaito cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da yakin neman sa da wani take mai suna mataki na gaba wato the next level a birnin abuja lokacin bikin kaddamar da yakin neman zaben nasa dai shugaba muhammadu buhari ya kira ga 'yan siyasa da su yi mai bakon harfar da gaba da kuma hasada a tsakanin 'yan najeriya lokacin bikin da shugaba buhari ya yi alkawarin ci gaba da gudanar da ayyukan da gwamnatin sa ta sa gaba na ciyar da najeriya gaba sai kuma jaridar daily trust jaridar detroit cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ayyana gobe talata a matsayin hutu domin bikin ranar maulidi wato ranar bikin zagayowar haihuwar manzon tsira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sanarwar da ministan cikin gidan najeriya lieutenant general abdulrahman dambazau ya fitar in ji jaridar gwamnatin najeriya na taya al'umma musulmai bikin wannan rana tare kuma da fatan za a yi koyi da kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma jaridar The Nation jaridar ta ruwaito cewa jam'iyyar PDP ta ki amincewa da zaben da aka gudanar na majalisar wakilai a jihar Kwara a hira da manema labarai a birnin Ilori shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kwara injiniya Kola Shitu ya bayyana zaben da cewa an sace akwatunan zabe tare kuma da tafka magudi a yayin zaben don haka ba za ta amince da sakamakon zaben ba da ya aina jam'iyyar apc a matsayin wanda ta samu nasara a wannan zaɓe babangeji firin amurka daga lagos yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum murya Amurka a mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A to murya Amurka ina so in bayyana ra'ayina a bisa wani rahoto da kuka sako mana na yan fanshan Maiduguri. To a hakikanin gaskiyar magana wannan rahoto ya girgiza mu wanda duk wanda ya saurari wannan rahoto na ɗan fansho wallahi sai ya yi kamar zai kuka. To kira na anan shi ne dan Allah dan Annabi. gwamnatin jihar maiduguri da ta yi kokari dan allah dan annabi yan fansan nan ta biya haƙƙinsu domin wallahi yadda kuka ba da rahoto suke kuka shekara hudu wata talatin a ce eh, mutum ya yi shekara uku hudu ba a ba shi haƙƙinsa ba wannan al'amari akwai abin tausayi kuma ina kira da mai girma janar muhammad buhari da don allah don annabi ya saba ce a wannan yan fanto na jihar maiduguri domin a biya su haƙƙinsu wallahi har kuka suke mun ji kuma abin ya girgiza mu. mun gode gidan rediyon amurka assalamu alaikum mai magana yusuf baban gaja mai da ringin daga jihar jigawa najeriya To yau zan yi kira ne ga al'ummar Najeriya musamman 'yan siyasa game da umarnin da ainihin hukumar zaɓe ta Najeriya ta bayar cewa ranar Lahadi 18 ga watan tara shi 18 ga watan sha 11 ne ranar da aka ba wa 'yan siyasa dama su zagaya su yi kamfen a ko'ina a faɗin Najeriya. Don haka nake amfani da wannan dama nake kira ga 'yan mu da Allah don annabi a yi kamfen lafiya a gama lafiya a guji ainihin ba wa yara kwaya ake tafiya kamfen da su da makami muna fatan allah sa a fara kamfen lafiya a yi shi lafiya a gama lafiya a yi zaɓe a gama lafiya to lokaci ya yi kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. To baba shugaban Amurka Donald Trump ya nuna cewa mai yiwuwa ne ba zai je da kansa domin amsa tambayoyin kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta da ya shafi alakar ofishin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 da Rasha ba. Yana mai nuni da cewa amsa tambayoyin da kwamitin binciken ya yi masa zai bayar da su ne a rubuce wanda kuma zai kasance bayani na ƙarshe da zai yi. Gwamnan jihar California ya bayyana kwarin gwiwa cewa shugaban Amurka Donald Trump zai taimaka wa jihar yayin da take fama da wutar daji mafi muni a tarihinta. Kwana guda bayan ziyarar da Trump ya kai California, gwamnan ɗan jam'iyyar Democrat Jerry Brown ya ce shugaban ƙasar yana tare da su ya kuma yi alkawalin ci gaba da taimakawa a hirar da tashar CBS ta yi da shi a shirin Face the Nation. Brown ya kuma faɗa wata hira da aka yi da shi jiyan cewa wutar dajin da ta tashi a jihar California. za ta sa masu shakkun batun sauyin yanayi su sake tunani cikin shekaru masu zuwa. Daga ƙarshe ɗan takarar jam'iyyar Republican Reed Scott ya lashe zaben majalisar dattijai a jihar Florida ya doke ɗan jam'iyyar Democrat Bill Nelson da ke rike da kujerar. abinda ya kawo ƙarshen baƙaƙen maganganu da ƙararraki da kuma tsirawa juna hannu. To duka-duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na hantsi. To sai kuma can da la'asari a za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam cd da mu na wannan hantsin baba ya kuma ne ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya salamu alaikum